Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bugaji, Safina Tisa da dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Yau Litinin 16 ga watan Janairu shekarar 2017 za mu yi magana ne game da makomar marayu musamman waɗanda ayyukan ta'addanci ya haifar. Ta ina ya kamata a tallafi rayuwarsu sannan mai saɓanin hakan zai haifar nan gaba gare su da kuma al'umma. Wannan tambayar ce ta sa Sanusi Adamu wakilin a Adamawa ya tattauna a zauren matasa ne yau da gobe tare da wasu matasa. Muna yin abubuwa da dama. da kuma uh, taimaka na haɗa gwiwa wanda ita gwamnati da kanta take yi to taimakon da muke iya yi na nan shine mukan ziyarce su mu je mu tabbatar ana iya kula da yaran nan a hanyar da ya kamata akwai wata kungiya da muke aiki da ana kiranta victim support fund tana nan abuja ne ta shigo adamawa ta ta samu wasu ngos suka fara aiki a wani program da ake kira foster parenting wannan program yanzu haka yana faruwa a my local government muka tambaye ku a shafukanmu na facebook da twitter don a yi wannan magana bisa yadda muke yadda kuma kuke kallon lamarin a matsayinku na mutanen gari Mun tambaye ku a shafin namu na Facebook da Twitter kamar yadda Safinatu ta ce shin yaya ya kamata a yi da rayuwar marayu musamman waɗanda aka kashe iyayensu sakamakon ayyukan ta'addanci. Sakon farko daga Shehu Adamu Rajau ya ce ya kamata a basu kyakkyawar kulawa a tallafa musu domin su ma ba a san ransu suka tsinci kansu a cikin yanayin maraicin da suke ciki ba. Kaddara ce daga Allah wacce babu wanda ya fi karfin ta faru da shi. Taimakon maraya wani babban aiki ne wanda ke da tarin lada kuma tamkar jihadi ne saboda haka ba wai sai an jira gwamnati ta yi ba kowa da kowa zai iya shigowa domin sharbar romar wannan ladar rungumar su a jiki saka su makaranta dauke musu duk wata ɗawainiyar rayuwa su ne abubuwan da ya kamata a yi sai inuwa abdulmalik inguru ya ce salam yau da gobe hakika ya kamata gwamnati ta kula da su wajen daukar nauyinsu kama da cin su da shan su sutura su da kuma uwa uba karatun su muddin gwamnati za ta bayar waɗannan marayu irin wannan tallafi hakan zai gyara rayuwar waɗannan marayun sai kuma comrade saifullahi idris jikamshi ya ce yau da gobe ta allah ce don haka kamata ya yi gwamnatoci da masu hannu da shuni su runguma aikin tallafawa marayun da aka mutu aka bari sakamakon ta'addanci ta haka neman allah zai kare su da dukiyoyinsu kuma ya sa musu albarka sai ba guda haruna ya ce yau da gobe ikon allah To marayu dai na kowa ne musamman idan suna ƙanana. Ya kamata al'ummar unguwa su ba su kulawa ta musamman saboda waɗannan marayu na tabbata Allah ne mai tabbas amma wata rana su ne za su taimaki al'ummar arewacin Najeriya saboda marayu dai in dai aka taimake su to su kuwa za su taimaki al'ummar Najeriya ta kowane fanni na rayuwar al'ummar Najeriya musamman arewacin Najeriya saboda haka ya kamata a taimaki marayu a duk inda suke a arewacin Najeriya. sai sha'aibu idris kofar fada bulangu Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ni a gani na ya kamata irin waɗannan marayu gwamnati ta ɗau nauyin ciyar da su da karatunsu don a gaskiya irin waɗannan marayu na matuƙar buƙatar agaji. sai kuma hudu garba ya ce kamata ya gwamnati ta kula da karatunsu da ciyar da su da kula da lafiyarsu da kuma samun musu wani asusu da zai taimaka ma rayuwarsu nan gaba sai Sumaila Sufati Sankalawa ce yau da gobe a gaskiya kamata ya gwamnati ta samar da wata hukuma wadda za ta rika kula da marayun da aka kashe ma iyayensu a shiyar arewa maso gabashin kasar mu Najeriya ina ganin haka ita ce hanyar da ya kamata ku tashi lafiya. sai usaini abdulrahman ya ce a ɗauki su ta fannin karatu kula da dukkan bukatun da ya kamata har su samu aikin kansu sai umar waya sanusi dan dume ya ce yau da gobe ai hanyar guda biyu ce kawai ko dai ya zamto gwamnati ta ɗauki su tun daga karatunsu da kuma sauran lamarin yau da kullum idan kuma gwamnati ta gaza sai masu hannu da shuni su yi kokarin su akan haka idan kuma ba za a iya ɗaukar su ba to sai a samar musu da sana'o'i daban-daban waɗanda ake ganin za su zama madogara a gare su ku tashi lafiya yau da gobe sai shehu tela gwarzon garki ya ce salam yau da gobe ni dai a gani na malamai kaɗai suka san yadda za a yi da wannan dukiya sai yusuf m ramadan mai gwambawa ya ce a gaskiya ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su jajirce wajen taimakawa marayu domin wallahi marayu suna cikin wani halin rashin iyaye suna buƙatar taimakon gaggawa ta wajen ɗaukar nauyin karatunsu da tarbiyyarsu domin su zamo manyan gobe masu amfani ga al'umma sai kaga an gudu tare an tsira tare amma muddin aka bar marayu cikin mawuyacin hali to an dinga samun 'yan ta'adda kenan a ƙasar nan sai baban gida aliyu rijau ya ce yau da gobe hanyar da ya kamata a bi shine masu hannu da shuni da gwamnati su tashi tsaye wajen ɗaukar ɗawainiyar karatunsu ci su da shan su ita ce hanya a ala da ya kamata a bi domin duk mutumin da ya ji kan maraya to shi ma a gobe kiyama allah na jin kansa allah ya raba mu da kisan ganganci allah ya ɗaukaka maraya duk inda yake sai fatima abdulsalam dambam ta ce salam yau da gobe hakika marayu su suka fi zama abin tausayi a cikin al'umma ya kamata duk wanda yake da ikon ya taimaka musu ya taimaka don ganin su ma sun samu rayuwa mai kyau kamar yara masu iyaye kuma ma uwa uba gwamnati ne ya kamata a ce ta saka ido game da waɗannan marayu a tashi lafiya filin yau da gobe. sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe hanyar da ya kamata a bi shine gwamnati ta mai da karatu kyauta daga firamare har jami'a wannan shine zai ba wa marayu daman yin karatu da kuma samun dogaro da kansu sai ahmad yakubu zandam ya ce kamata ya gwamnati ta samar musu da wata hukuma ta musamman mai kula da rayuwarsu sannan mu ma al'umma mu ba da tamu gudunmuwar wajen kula da su mu ɗauki nauyin sa ɗaiɗaiku sannan mu kafa gidauniya ta musamman don kula da harkokin karatun su sami ilimi tamkar masu iyaye sai mun tare dan ma'az baban khalifa ya ce ba abin da yake sa ka samu aljanna da wuri irin kyautatawa maraya kamata yi marayun da aka kashe iyayensu a keɓe su daban a ciyar da su a shayar da su a ɗauki nauyin karatunsu saboda su ma mutane ne kamar kowa amma fa a nawa hangin sai muhammad maina kuma gannan allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe ya kamata gwamnatin tarayya da ta jiha su taimaka wa marayun da ilimi da ababen more rayuwa saboda kaucewa shiga ƙungiyoyin ta'adda sai kuma mu leƙa mu na twitter at sale muhammad wan ya ce kula da marayu sai mai imani da tausayi domin marayu na buƙatar kulawa ne na musamman na ba su abinci da sutura da muhalli gwamnati ne ya kamata ta ɗauki nauyin wannan Sayad Musa Kekerimi ya ce a gaskiya kulawa da marayu abu ne mai mahimmanci babba ga mahimmancin tausayawa ga lada baba Buhari a duba su. Sai daga ƙarshe a S mai lange-lange ya ce gwamnati ya kamata ta taimaka ganin cewa gwamnan Borno da kansa ya kuka cewa kungiyoyin agaji sun kasa taimaka wa 'yan gudun hijira. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. ai safinatu da maryam a cikin mm. masu sakonni ne wani dan ban dariya wai <laughs> ya ce mm. wannan dukiya allah kaɗai ya san yadda za a yi da ita ina ce oh, wallahi kam <laughs> ai to ai ba dukiya muke magana muna magana tallafa sai ne ana ji bai gane ba ko gane ne ba ai usman ai an ce <laughs> gashi su majalisar ɗinkin duniya ta ce mm. yara Eh, miliyan 1.4 ne mm, mm, rikicin boko haram ya daidaita eh, eh, miliyan 1.4 kaga mm. amfani da wasu gurin kunar wake abubuwa daban-daban da Allah da ya wani ma za ki ga kasuwa ya fita ba mai tashi da baban shi ko mahaifiyarsa to kamar yau an ci yaro ne dan shekara bakwai to ka je ya ya to kin san dai dan shekara bakwai ai kin san sai dai a ce an sa masa kuma ina ire-iren su ma ne wa'anda aka ba su da iyayen tunda su ne kadai sai amfani da su dole sai an yi wani abu kam to wakilin ma a adamawa eh, sanusa adamu ya tattauna da wasu bayan allah a zauren muhawarar matasa na yau da gobe bari mu ji yadda suka yi Jama'a barkamu da warhaka barkamu da saduwa a shirin namu na yau da gobe. Za mu tattauna ne da manya-manyan malamai a zauren nan kan matsalar da a kusan yanzu shine ake fuskanta bayan an samu an shawo kan wato eh, mayakan nan na Boko Haram kuma jama'a na komawa gidajensu. Matsala babba da ake fuskanta yanzu baya ga gina gidajensu daga burabuzan da aka bari shine matsalar yara ƙanana da suka zame marayu a wannan zauren za mu dubi yadda ya kamata jama'a su kula da waɗannan marayu a me ya kamata mu jama'a gari ya kamata mu yi menene ya kamata ƙungiyoyi na sa kai su yi menene kuma ya kamata gwamnati za mu iya jan hankalinta domin gwamnati a ta bada tata gudumawa tare da ni akwai manya-manyan malamai da za su taya mu tattaunawa a wannan shirin da farko akwai malama jamima wilberforce juta ita ce shugaban kungiyar nan ta murayu family sannan muna tare da dr steven john shine babban sakatare na hukumar nan da ke kula da masu cutar nan ta hato tsida kana kuma muna da alhaji ahmed lawal shine babban darekta na kungiyar base agenda malamai barkanku da zuwa wannan zauren sannan kuma muna nuna matukar godiya ga wannan wato ɗakin yada shirye-shirye ta digital 66 studio ta ɗan lami adamu da ya ba mu dama mu yi amfani da zauransa domin tattaunawa jama'a barkanku da warhaka da farko zan fara da ke mama jamima da yake kina kece kallabi nan tsakaninmu shin kin dai ji matsalar da muke fuskanta shine na marayu akwai wani abin da kuke yi ne a kungiyance domin ku taimaka wa marayun nan? To, um, na gode da wannan tambaya. Muna yin abubuwa da dama da kuma uh, taimaka na haɗa gwiwa wanda ita gwamnati da kanta take yi. to taimakon da muke iya yi na nan shi shine mukan ziyarce su, mu je mu tabbatar ana iya kula da yaran nan a hanyar da ya kamata. iyayensu musamman su ne duk kome yake kansu ko da yake su ɗin ma suna son a lura da su amma dole su ne na fari tun ba ma mace wanda take shayarwa wanda yaro yana nan bai kai wata shida ba a dole ita ce da kanta za a koya mata hanyar da za ta ci gaba da ba yaron nan nonon uwa har zuwa wata shida ba haɗi banda haka kuma in yaran sun kai har zuwa eh, wata shida ɗinan har shekaru biyar su ma har yanzu ana ba su kula na musamman dole ne ya kamata domin a lokacin nan da yaran nan suna girma so muka ziyarce su sai muna ba su iyayen mata shawarwari Yanda za su lura da yaran nan bisa ga ko da kalilan da suke samu wanda ake kawo musu da kuma wanda mukan iya da kanmu mukan iya mu kai mu je mu nuna musu yadda za su tana da kuma yadda za su ba ma yaran nan to a na gode a mama jamima dr steven ka ta hukumar nan da ke kula da masu cutar kan jama'u ana iya samun marayu saboda sun rasa uba da uwa duka sannan kuma gashi muna da wannan masifa da ta faɗo mana ta boko haram wanda kuma har yanzu muna da yara da kusan zuriya gaba ɗaya babu idan kun samu irin waɗannan yara mai kuke musu na farko dai muna da wannan farni a cikin ofishinmu da ake kira orphans and vulnerable children wato program ne da aka kirkiro don a lura da irin wayannan marayu da kuma wasu ma wanda su ba marayu ba ne ko sun dai ba wai sun rasa eh, wannan parents nasu ba mm. amma dai sun samu kansu ne a wani hali wanda babu wanda zai zauna kansu ya nuna musu hanya mm. so duk muna grupe nasu tare a karkashin wannan orphans and vulnerable children mm. kuma muna aiki tare da ministry women affairs wato na mata na jihar adamawa to abinda muka yi shine mun yi mapping tun 2014 muka je muka duba duk kungiyoyin duk eh, karamar hukumomin da adamawa state muka dubi numbers nasu lokacin da abun yake karuwa hmm. of course tun kamun a fara insurgents kamun a fara wani ayyukan eh, da hankali ta shi dinnan hmm. mun fara ba mu iya mun je lokacin da ake wannan aiki ba kamar yanzu dai muna da namban su a nan mm. adamawa don sun sun kusan 20-30,000 a last count da na samu dubu talatin ko eh, sun kai kusan haka abin da aka samu a rejista kenan don an buɗe musu rejista a wannan ministry na women affairs ne mm. ta abin da muke shine akwai programs da dama da aka kirkiro daga wato na preventing kamar ana kare eh, risk a tsakanin su wato mm. kada su fada cikin hatsari wanda zai kawo ga cutan tsida da mm. wasu cututtuka na kiwon lafiya da sauransu to mm. duk wannan akwai programs da ake da ake da aka yi designing don wayannan yaran nan sannan na biyu kuma akwai wata kungiya da muke aiki da ana kiranta victim support fund tana nan a abuja ne mm. ta shigo adamawa ta samu wasu ngos suka fara aiki a wani program da ake kira foster parenting wato wannan program yanzu haka yana faruwa a my local government hmm. akwai kungiyoyi guda akwai kungiya ɗayan da na sani ke aiki na jana foundation na muna cikin kungiyar ma abin da ake shi ne an je ne aka samu waɗannan yaran hmm. wanda suka rasa ah, eh, iyayensu hmm. aka ce to za a samu 150 daga cikinsu hmm. sai aka samu parents hmm. wato iyaye wanda wanda suke nan kawai da suke mai haɗin hmm. guda 75 sai aka haɗa su biyu wato shine foster parenting wato marayu biyu da iyali ɗaya to amma kama a kai wannan shirin an yi census an yi data gaba ɗaya akan iyalan da suke da shiri su zauna su lura da wannan yaran nan an duba yawan wanda suka rasa marayun nan marayu yawan suna da yawa sosai da kyar sai da aka aka aka using scoring system aka zo aka kai aka aka zaba wanda suka fi wahala wanda suke low on the ladder aka hada su wato muka samu uh, iyalai guda 75 kowane iyali ɗaya sun ɗauki yara guda biyu wannan victim support fund suna taimakon su da dan kuɗi kaɗan kamar dan a dan sai abinci a gida a dan registering a makaranta a dan taimaka yanda yaron nan zai iya fitin ya shiga ya shiga cikin iyalin nan na shekara daya to suna tunanin su shine bayan shekara gudan nan za su ci gaba da zama a kansu su zama sustainable kenan kuma abin da ya kyau da wannan program shine gwamnati sun karbi program din nan victim support fund sun zo sun yi meeting da su ministry of health da su women affairs da duk ministries din nan gaba daya ko mai girma ssg ma ya san da wannan maganan aka ja kadu da primary health care da local government gaba daya chairman na local government na ya san da wannan suna cikin ma committee da ake kira cpc eh, wani committee ne haka set na local government din tare da uh, manyan-manyan da sarakunan mai haɗin lura da harkan wannan aiki na a maiha to abin da ake so ai shine ana neman wasu kungiyoyi da za su je su ci gaba da wannan aiki a wasu local government to yanzu akwai wannan basic eh, eh, economic and social transformation wanda yake karkashin best agenda din adamawa state da suke hada plan nasu yanzu su masu suna su je su ga me za su yi a wayannan local governments din mobi north mobi south michika da madagali don yanzu a maihani ne kadai wannan aikin ke faruwa amma experience namu mu da muka gane wannan aikin already za a iya using sosai a karfafa wayannan organization sannan a samu su su samu smooth implementation da su aiki nan eh, babu babu wani wahala alhaji amin lawal ya kuke kallon wayannan yara da suka rasa iyayensu sakamakon eh, tashin hankalin nan na boko haram koma wa me kuke gani ya kamata a yi ko kuke yi domin a taimaka musu to da farko dai yaro dai na kowa ne ba za ka ci dan kaifi ba kaifi yaro ba za ka ci ba danka ba wannan shine abu na farko da muke so mu sa ra'ayin mutane in ka ga yaro baka sawa zai amfana ba don haka da ka samu yaro ka tabbatar da ka treat nashi kamar ɗanka da ka saboda in ka duba yaro na girma ta na ba iya taimakon iyayen shi amma yana taimakon wanda suka yi mushi alheri saboda yaro bai manta an kai mushi alheri da farko mu a base agenda mun dauki a niya za mu yawo irin wa'annan yaran za mu neme su babban abin da muke so ba shi ne magana ilimi in ka duba boko haram ta amfani da mutane wanda suke da jahilci aka sa suka zama yan ta'adda so amma idan muna so mu rage wannan abu shine yaran ne ya kamata da farko ba su ilimi na matakin farko shine tabbata yaran na sun samu ilimi na primary school muna so mu tabbatar cewa ana enrollment yaran na a makaranta za mu ba su tabbatar cewa an ba su uniform kyauta an ba su takardu kyauta dan abin da za a biya na makaranta mu a bai tsadina muna gurin mu ta cewa mun biya damu mu shine yaran su shiga makaranta first so idan suka shiga makaranta yawanci har suka samu suka je primary school to yaro zai kokari da karfin shi ya tafi secondary school so wannan abu na farko matakin farko da aka samu shine yaro ma primary school ba da ba damu da su ba shi saka yaro zai je primary ko ya je ko bai je ba da damu ya yi karatu ko bai karatu ba da damu sai ga yaro mai ko je makaranta yana dako to irin wannan dako sai ga ya bar makarantar sai ga yan ta'adda kuma irin suke nema sai ga sun samu su wani ra'ayi na cewa su cire musu imani gaba daya in ka duba wanda yaran da ka su gaba daya ba su ilimi so ba wanda yake da ilimin zai ce maka bai so ganin gaba ya zama wani abu duk to yadda shiga makaranta zaka ce gobe na so zama shugaban kasa na so zama dokto na so zama soja so ba da zaka zama sai kai karatu to amma duk wanda kake amfani da shi wajen ta'addanci wanda bai da future ambition ne ka gane ko yana jin haushin kowa saboda ya tashi ya samu kanshi a cikin talakawa iyaye talakawa da kuma sha tashi ya samu kanshi a walakance bai da fito so wannan yaron ya tashi na jin haushin kowa in ya ga mutum na walwala yana jin haushin ka so irin su aka dauko aka ba su irin ra'ayi irin wannan to sai ga sun je da su ana sauki za ka ga suna kashe mutane so tun yasa abu na farko shine mu tabbata yaran nan ba su ilimi kuma shi da program muna tafiya kai za mu tabbatar cewa mun yi ironin yaran na a cikin makarantu na gwamnati mu tabbatar cewa sai muka sa mu gwamnati prejo akan cewa ta yi dokar ta bace a jihar Adamawa wanda kuma ta yi amma ba mu tsaya a nan ba muka ce ba magana dokar ta bace baki ba a'a mu ganta a ƙasa shi na farko shine mu tabbatar cewa ana inganta makarantu na gwamnati in ka duba yawancin mu ma'aikatan gwamnati yaran mu duk suna cikin primary school wato makaranta na masu wanda su makarantar gwamnati ba damu da ita ba so idan za mu magana state emergency nan dole mu tabbatar a yi doka adamawa daga kan gwamna zuwa kan masinja in kana karban salari na gwamnati to yaran ka kamar da su public school shi na kamar da shi kamar da ayanka makarantar gwamnati so wannan zai ba mu dama cewa lallai makarantun gwamnati za ta gyaru amma in ba haka muka yi ba maganan dokar ta ɓaci a eh, fannin ilimi adama na ga magana ne kawai kira ne don haka muna kira ga gwamnati mu tabbatar cewa an sa ya zama dole doka dole iyaye su iyaye su makaranta wanda ba su yan kuma tabbatar cewa ana ba su yunifom da takardu kyauta wanda zai kula cewa ga mu rage yaran kan hanya ah, a dr steven akwai wata matsala guda daya ita ce ta dimauta wadda yaran wannan sukan fada ciki mm. saboda zaman kadaici don sun rasa iyayensu sun rasa kanninsu sun har rasa yan uwansu mm. ko kuma ka dauke su ka kai su wani muhalli mm. daban don ɗazu kana maganan zancen nan na nema musu iyaye ko iyalai da su sanna da su a wani abin da kuke yi ne eh, kuka wani tsari da kuka fito da shi domin kuka cewa kun ɗebe wa wayannan yaran ke wannan saboda su shiga cikin wayannan al'umma ba matsala eh akwai ah, a nan saka wato kungiya namu akwai expert wanda aka kwararru wanda aka aka training nasu a aikin abin da ake kira psychosocial council wato wannan psychosocial council din wato za a zauna ne da wayannan yaran nan a yi musu magana a dinga kai kamar counseling ana kai su ana kai su turu wani process wanda za a nuna musu abun da ya faru da sunan fa ba wani abu ne da wani ya designing ba hmm. eh, abu ne da ya faru kai ba hmm. wani ne ya controlling ba eh, kadara ce hmm. wanda kuma eh, tayin za su yi overcome ba wanda kadara ba zai same shi ba mm. sannan kuma idan idan wayannan yaran kuma sun samu contact wato sun dan zauna da masu ta'ada din nan ideology wanda aka sa musu wanda tunani ra'ayin da mm. aka sa musu din akwai wanda expert namu wanda sun san irin ra'ayin da ake sama yaran nan za a yi breaking a psychosocial counseling to wannan yana faruwa sosai kuma counseling din na babban aiki na duniya yana ɗauka yana ɗau lokaci sosai wani lokaci session guda zai iya ɗau sati biyu zuwa sati uku wato ya, danganta ga uh, menene alakan da wannan yaran nan suka wani irin zama suka da yan ta'ada din nan wanda ya zauna ya dade da su to wannan babban aiki ne za a ɗau wajen wata amma wanda bai zauna ya dade da su ba ko kuma bai taɓa ganin su ba wannan ka za a samu saukin wannan aikin nan so psychosocial counseling nan shi babban abu ne da ake a uh, na. mama jamima wilberforce juta kin ji abin da likita ya faɗa eh, dr steven ya ce wayannan iyalai da ake kai ake ba su na yara sun riko mm. ah, akwai mata akwai wani abin da kuke yi a kungiyance a murayu family domin ku ga irin wayannan matan sun san dabaru da hanyoyi da za su bi na rike wannan 'ya'yan da ba nasu ba tare da nasu na cikinsu mm. akwai wani abin da kuke musu akwai abubuwan da muke yi da dama in ka lura approach na magana na da na dr steve da shi alhaji akwai bambanci mu muna farawa daga grassroot inda damuwan ya fara fitowa to in har an samu wayannan mata Allah ya sa da 'ya'yansu ne su ne muka fara embracing na su uwaye dalilin da ya sa muke so mu yi embracing din mu nuna musu mu ma uwaye ne komen fishi ba zai koma kan yaro ba komen abin da ya faru bai kamata ya koma kan yaro yaro ya kamata ya ci gaba ko yana jariri ko ya girma to in mun yi preparing in su haka psychologically su matan ma da kansu uwayen to ko da an kawo na wa'yansu ba za su samu damuwa ba don sun san me yasa suke rike wa'yancan wa'yannan yara ɗin su ba su samu eh, yanci na samun iyayensu na da rai ba shi yasa za su rike su kamar yadda suka rike nasu saboda haka koyaswa da muke yi musu muka ce ceto a cikin komai har muka tashi ma mu yi kokari mu yi menu na abinci komai kankanta ya zama dai abin da zai wadatar ma jiki abin da zai kara yaro girma abin da zai sa eh, yaro ya manta da wahalu ya manta da abubuwan da ya gani wanda ba su da kyau wa'yansu yaran da muke gani suna kwanci haka cikin bacci zaka ga za su tashi suna tafiya da gudu sun firgita don me don ababen da suka gani dama ana uh, duka, ana uh, kisa ana yanka duka sun gani to ka gani in ka preparing mace to za ta san yadda za ta dinga yi ma yaran nan magana har allah ya sa su tashi in suna girma suna mantawa suna girma suna mantawa to girman din kuma tun da yanzu ana cikin wahalai ne babu to a cikin ɗan kaɗan da yake da akwai yaya za a yi amfani da shi ya za a tsaftace shi yaya yaran nan za su samu ko da akwai ko babu wurin kwanciya yadda dai to haka shine namu abubuwan da muke bi muna zuwa gida-gida muna zuwa camp by camp kaman last year mun yi abinci mun je camp muka tara yara da uwaye don su san dai wa'insu a wani guri na eh, kaunansu muka zauna tare da su muka ci abincin nan to yaran nan sun ji daɗi uwaye sun ji daɗi suka abinan suka gode mana suna tambaya yaushe za mu zo kuma kuma kai suwa ɗin muka ɗauki mace ɗaya ta, sake nana ta abubuwan da muka faɗa ko sun fahimta sun yarda sun fahimta to a wannan shekara da muka yi a disamba a wannan shekara sai muka yi a new year new year din nan mun yi abinci kuma muka je muka zauna wannan mun samu iyali ne community wanda ba su da yawa to muna ga su mutane ba su cika zuwa su sosai ba suna zama a bayan gotar nan wajen mm. akwai dan space aka sa su a wajen to can kuma muka kai musu ziyara muka je muka zauna a community muka yi duk dai muka ci abinci tare na a nuna abun nan wannan rayuwa fa ya kamata a ci gaba tun da muna magana ne a kungiyance mm. me ya kamata me muke yi a kungiyance mm. me ya kamata mu yi kuma a matsayin mu na yan ƙasa kuma iyaye kuma yan uwan juna mm. shin gwamnati kan ba ta da hakki ne ga waɗannan irin rukuni na yara in tana da hakki kuma me ya kamata gwamnati ta musu A mako mai zuwa za mu ji karashin wannan tattaunawar sannan kuma mu ji tsokaci kai tsaye daga masu kallon al'amuran yau da kullum. To haka yake. Eh to. Uh, kusani a shekarar 2016 a majalisar ɗinkin duniya ta kimanta kusan yara sama da 400 mm. eh, suna fama da rashin abinci mai gina jiki kuma a jihar borno kawai mm. mm. eh, jihar kawai yara dubu hamsin cikin dubu ɗari da hamsin eh. suna fama da tsananin yunwa wanda idan ba a yi masa wani abu ba za su mutu. Wato da a turanci ake cewa malnutrition kenan. Malnutrition kenan. Eh sannan binciken mm. ya nuna daga shekarar 2014 zuwa yanzu mm. an sami yara 86 mm. da aka yi amfani da su wajen tada kunar kamar mm. ta da bom ko kuma irin unar bakin wake eh daga ciki to yanzu kin ga duk nan yaran jimilla Najeriya kamar da mm. Niger duka suka fito mm. kila ma sani marayin ne a cikin su kwarai wannan damar to saboda haka kenan wannan issue din ko kuma matsalar ta Boko Haram ba wai maganan cewa Boko Haram kawai ba sai an magance matsalar ne ko kuma an ta yaya za a farfado da wannan yankin da abin da ya shafi rayuwarsu har da su yara marayu din wannan shine yasa muka tabo kamar yadda kuma Safina ta ce in Allah so mako mai zuwa za mu karasa wannan wannan hira sannan mu tattauna da kwararre akan wannan al'amari. Eh to masu sauraro kuna iya ci gaba da lalubar mu ta intanet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Haka yake to duka duka kan anan shirin na yau da gobe na wannan rana ta litinin ya kammala yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaji da ta Sada Sodangi. Sai kuma Julie Leathers Gresham ita ce ta hada mana sauti kamar ta ba da umarnin shirin da kuma injiniya mu da ya hada mana sauti wato Mac sai Ibrahim Jirmai wanda shi ne ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live. Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa a tara gobe a wani sabon shirin na yau da gobe. Mu lafiya. Shirin su ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.